abu shine samun taimakon ubangiji kuma haɗin kan ah, jama'ar da jami'an tsaro jama'a suke ba jami'an tsaro kai kuma ana samun nasara da irin kwamfasa da ake da waɗannan ah, 'yan ta'adda ba ƙaramin taimakawa ya ba haɗin kai da duk inda al'umma ke yi akwai korafin da wasu jami'ai ke na ganin cewa wani lokaci ko da kun samu nasarar da ta kama wanda ake tuhumar nan kuma ana suke su daga baya wani kira gare ka ga tsarin shari'a na ganin cewa an samar da takamman doka ganin kamar sun fiyare na sha'anin banditi a kasar Najeriya. Doka akwai doka a lokacin da gwamnonin arewacin Najeriya mu goma sha muka yi taro ni aka sa na jagorancin kwamitin da ya yi kwaskwarima ga jadawalin penal code wanda shine kundin doka uh, na wannan bangare na arewacin uh, najeriya wanda muka kawo sha'anin uh, kidnapping yan ta'adda da sauransu aka kawo cewa ga irin hukuncin da a mutu mai tsanani idan aka kama mutum saboda kiran da zai ma bangaren shari'a shine su tabbatar da cewa sun yi aiki da doka kan duk wanda ake tuhuma kuma abin ya tabbata akan shi ba tare da ya kai da wani abu saboda muna da bukata da ba da misali ga mutane cewa waɗannan abubuwan dole a ɗauki matakan kan da ƙarshe shekara ta rubuta shugaba tana ƙara karatuwa gashi anan na matsuwa yana kira gare ka dole daga 'yan siyasa na ganin cewa ai wannan kakar zaɓe lahiya kan ta lahiya na farko dai mu tuna da cewa Allah shi ne ke ba da ah, jagoranci ga wanda ya dama lokacin daga dama saboda haka ah, mu yi takatsantsan irin kalamanmu irin kuma haddasa suma a tsakaninmu da tsakanin al'umma a yi ah, kamfen da kuma jawo hankalin al'umma cikin tsanaki ba tare da kawo tashi hankali ba. Muna godiya.